cikin shirin ko ta kwana ne dai motocin surkin wanda ke dauke da sojoji suka nufi kan iyakan jihohin borno da adamawa a wani sabon damara na yaki da masu tada kayar baya sulke ne suna tattare ana suna bayan eh, motoci irin mai daukan mota suna kai kamar motoci guda biyar ne ko shida haka suka wuce suka yi gabar haka to sai dai kuma kamar yadda rahotanni suka tabbatar ɗaya daga cikin motocin surken ya yi hatsari a kan hanya kuma kamar yadda majiyoyin asibiti ke cewa akwai sojojin da suka jikata yayin da motar surken ya faɗo a wani kogi eh ne da wajen a wajen wurin A wajen da ya fadi? Eh a cikin To kaman akwai mutuwa a cikin sojojin akwai wanda ya mutu? A ba wanda ya mutu a wancan lokacin da fere akwai wanda kuma an kai su asibiti. To yanzu ya yanayi yake a nan wannan wurare na madagali? Eh, wurare madagali har yanzu kan yanzu da zai kuma da Hukumomin soja a Najeriya na faci gaba da saba layar kawo kashe matsalar bindiga kuma kamar yadda kwamandan rundunar soji na 23 da ke yola brigadier general rogers nicholas ke cewa ba za su fa gajiya ba a wannan yaki da suke da 'yan bindigan yeah you know the way we deploy tactically it's not for your consumption but we have soldiers in madagascar however we concentrate our men and we respond accordingly according to the threats we respond but the problem is that some of the villagers have not been giving us information as early enough to enable us to respond adequately lalle ana samun nasara yanzu haka an kara sojoji a yankin madagali da ma wasu wurare ai ka san cewa ba komai ne zamu faɗa muku ba matsalar da yanzu ma muke samu shine na rashin samun bayanai da wuri daga waɗanda ake kaiwa harin don haka muke roƙon su da suke sanar da sojoji akan lokaci a cewar kwamandan rundunar sojin brigadier janar rogers nicholas to sai dai kuma ga manazarta haka tsaro irin su muhammad ismail na fa ganin amfani da karfin soji ba zai wadatar ba wajen magance wannan matsala a gaskiya wannan magana ta tsaro gaskiya kamata a sake sabon lali in ka lura an sa dokar ta ɓaci a jihohi uku amma tun daga lokacin da aka sa sa dokar ta bacin nan kusan mutanen da aka kashe lokacin ma da ba sa dokar ta bacin nan ba kashe mutane haka ba so ni a tunani na ko kuma a gani na a hange na shine wannan dokar ta bacin da aka sa ko kuma amfani da soja ba zai warware wannan wannan matsala ba ya kamata a ce an koma a canza lali mu gane cewa fa ya kamata a rungumi mutanen nan ne menene matsalar su ya kamata a koma a koma round table ko ake cewa ko a koma a tsaya a kira mutanen nan cin menene yake damun su ko kuma menene matsalar su amma a baya gwamnati ta yi ta yi ta yi amma eh, kai ga za a sasanta da mutane ba a san su ba eh to ba ba a san su bane ai ko shugaban kasa jawabinsa na baya ya ce ya san boko haram ya ce har yana cewa ma akwai abun nan members da suke zama suna cin abinci da sauransu to tunda shugaban kasa ya san wa'annan mutanen menene zai sa ba zai kira su ba a zuwa sasanta Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na mura Amurka daga Yola a Najeriya